alaihi wa alihi wa ba mu gushe ba cikin waɗannan kwanaki masu tarin albarka waɗannan kwanaki da su ne zaɓaɓɓun kwanaki a cikin shekara gaba ɗaya kuma daga cikin mafificin kwanaki a cikin waɗannan kwanaki ita ce ranar arfa kuma mu gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sa ranar arfa kuma sai ta haɗu da juma'a wannan alkhairi ne akan alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito aikin hajji kuma yayi arfa a ranar juma'a kuma cikin ikon Allah Allah ya sake maimaito mana da wannan alkhairi rana mafificiya kuma a cikin wato juma'a wacce ita ce mafificiyar rana Allah madaukakin sarki yana faɗa akan wannan rana mai girma yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addini wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda cewa addinin musulunci shine addinin da na yadda da shi wannan rana ce mai girma rana da Allah ya saukar da wannan aya mai girma domin girman wannan rana rana ce da ake gafarta ma mutane dukkanin kurakuransu ake kankare musu laifuffukansu kuma ba a yi wata rana da Allah yake ‘yanta bayi daga wuta ba fiye da wannan rana ta arfa. Kamar yadda ya tabbata cikin hadisin nana Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata rana da Allah yake yawaita ‘yanta bayi daga wuta fiye da ranar arfa. Bal har ma ta kasance Allah maɗaukakin sarki yakan kusanci bayinsa a inin yammacin wannan rana. Allah yakan sauka ya kusanci bayinsa kuma ya yi alfahari da bayinsa a gaban mala'iku ya gaya ma mala'iku kun ga bayina sun zo daga ko'ina me suke bukata mala'iku za su ce suna bukatar gafararka ne daga zunubansu Allah zai ce to ina shaida muku cewa dukkaninsu na gafarta musu wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne rana ce da rahamar Allah take sauka kuma rana ce da ake amsa addu'o'i a ciki Ranar da za ka ga alhazai sun fito daga ko'ina cikin duniya dukkansu cikin tufafi iri ɗaya a lokaci guda ɗaya suna tsaye wasu suna zaune suna masu sunkuyar da kansu masu ƙasƙantar da kansu suna masu girmama Allah da yabo ga Allah maɗaukakin sarki zuƙatansu sun karkata ga Allah wasu za ka samu suna zubar da hawayensu domin sun zo neman rahamar Allah maɗaukakin sarki wannan alkhairi ya zamanto ma bai taƙaita ga waɗanda suke wannan farfajiya ta arfa ba har ya shafi kowane musulmi da yake doron ƙasa da baya arfa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ya kwadaitar da mu ga mafifitan ibada da ake yi a wannan rana ta arfa daga ciki shine wato yin azumi na ranar arfa azumin ranar arfa an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama menene falalarsa menene abin da yake tattara da shi na alkhairi ya ce ina kyautata tsammani da Allah maɗaukakin sarki cewa duk wanda ya azumci wannan rana lallai yana kankare masa zunubansa na shekaru biyu shekarar da ta wuce da ma shekarar da za a shiga in advance ba a shiga ba duk abin da mutum zai aikata na kurakurai tsakanin shi da Allah Allah ya fi masa shi yasa wannan ibada mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da duk wanda bai halarci arfa ba to ya azumci wannan rana kuma kamar yanda ya gabata lallai wannan rana kuma sai ta fado ranar juma'a juma'a ita ce ranar da tafi kowace rana daraja kuma arfa sai ta zama ita ce ranar da tafi kowace rana alkhairi gaba daya to wannan ba karamin alkhairi bane har wani lokacin zaka samu wasu suna kwadayin a ce sun samu arfa ranar juma'a saboda shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama Allah ya fifita shi da shi kuma mu kintaci lokuta da Allah maɗaukakin sarki ke amsa addu'o'in bayinsa musamman lokacin da ake kiran sallah ko kuma lokacin da muke cikin sujjada ko lokacin da ruwa yake sauka ko kuma lokacin ta da iƙama, tsakanin kiran sallah da iƙama, ko cikin kashin ƙarshe na dare ko kuma sa'a lokaci na ƙarshe na ranar juma'a wannan duk lokuta ne da idan mutum ya kusanci Allah ya tsarkake zuciyarsa ya nema a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah zai amsa masa da haka kar mu yi wasa da wannan dama da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kuma mu yi addu'o'i na alkhairi bayan mun yi addu'a ga kawunan mu kuma mu roƙan ma iyalanmu mu roƙan ma ‘yan uwanmu musulmi ita kanta ƙasarmu mu roƙan mata aminci da zaman lafiya wannan shine abin da ya kyautu ga dukkanin musulmi ba wai ka roƙan ma kanka kawai ka manta da sauran mutane ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yayi addu'a kuma ya tuna da dan uwansa ya roƙan mishi Allah alhalin baya nan to Allah zai tanaji wani mala'ika da zai dinga cewa duk abin da ka roƙan ma dan uwanka kai ma Allah ya baka saboda haka mu yi wa 'yan uwanmu addu'a ko ina suke a doron duniya ko ina suke a doron ƙasa haka nan daga cikin addu'o'i wato cikin ibadu masu girma na ranar arfa ga wanda bai samu tsayuwar arfa ba shine shine wato addu'a yawaita addu'a a wannan ini shine wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisi mai inganci yace zaɓaɓɓiyar addu'a ko mafificiyar addu'a ko addu'ar da Allah ya fi ƙauna gaba ɗaya ita ce addu'ar da ake yi ranar arfa. Ita ce addu'ar da tafi kowace addu'a saurin tafiya waje Allah maɗaukakin sarki da kuma alkhairi. Ya ce kuma mafificin abin da na faɗa da annabawan da suka gabace ni a irin wannan yanayi a irin wannan rana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. kenan ana so mutum ya yawaita faɗan wannan kalma a ranar arfa mutum ya dinga nanata ta kuma yana roƙon Allah maɗaukakin sarki da kuma waɗannan kwanaki da ba su ƙare ba yawaita ayyukan alkhairi a cikinsu sawa'un karatun alƙur'ani ne ko kuma kabbarori ne ko a fili ne ko a ɓoye ne ko a cikin gida ne ko a waje ne mutum ya yawaita girmama Allah maɗaukakin sarki faɗin la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah mutum ya dinga yawaita waɗannan abubuwa a cikin waɗannan kwanaki goma ku tuna cewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da Allah ya fi son ayyuka na alkhairi fiye da waɗannan kwanaki. don haka akwai dama mutum zai ta kusanci da Allah maɗaukakin sarki mutum ya bauta ma Allah kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki domin wata ne wanda yake mai alfarma kuma wata ne wanda yake ƙarshen shekara kenan idan Allah ya datar da ɗaya daga cikinmu zai cika shekarar shi cikin ayyuka na alkhairi kuma zai shiga sabuwar shekara cikin ayyuka na alkhairi da haka wannan dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita mu koma ga Allah maɗaukakin sarki domin shi ne mahaliccinmu, muna da buƙatu amma Allah ya fi mu sanin buƙatunmu amma shi ya ce mu roƙe shi ai da haka ya ce mu roƙe shi ne don ya tabbatar cewa mu mun yarda da bautanmu gare shi cewa shi mahaliccinmu ne domin duk wanda bai roƙon Allah maɗaukakin sarki bai komawa gare shi wannan yi girman kai kuma Allah yana fushi da shi Allah yana ƙaunar bawan da zai dinga komawa yana nema a wajensa dan adam ne yau in ka roƙe shi gobe ka roƙe shi jibin ka zo sai ya hana ka Allah maɗaukakin sarki kuma yana so ka dinga zuwa ko da yaushe kana neman bukatunka a wajensa da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkaci rayuwarmu Allah albarkaci lokutanmu waɗannan kwanaki masu alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a cikin su wajen yin ayyuka na alkhairi wannan rana mai daraja mai alfarma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ita ibadar da zamu yi a cikin ta kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana su kuma ƴan uwanmu da suka samu halarta wannan babban taro wanda yake na daraja da ɗaukakawa Allah ya karɓa musu ibadunsu Allah maɗaukakin sarki ya cire rabon shedan a cikin duk abin da zamu yi آه، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل خير أعمالنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مهز ولا فاضي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الأمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مذنبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا رددته وحفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اقضي أن الدين وأغننا من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة